mu ma muka fita sallar indi. imam zai jagorance mu da kabarbari nawa to da mai alhazai suka wuce muke da da mai suka wuce ne irin jinsin ibadar su irin tamu ba wanda ta ce risala ta ibnu abi zaid al ne. a jiya mun karanto shi a shafi na 49 ne to bari ga wannan ko irin ta jiya ce wallahi irin ta ce sak a nan ma da yake cewa layi na shida kafin a layi shafi na arba'in da talafi ke wannan murdan na za mu ta maimaita ta kuma ba risala kawai ba duk littafin bidiyun da ka ɗauka sak ne haka ne suke faɗa to kaga daga yau karka ka daina damun wai fikiyu fikiyu fikiyun ma shi ba ku ruku da shi risala ta ibnu abi zaid al-qayrawani rahimahullah da daddan malami ne ya rasu hijira tana uku. da tamanin da shida dari uku jama'a da tamanin da shida kaga yanzu muna hijira 1436 yanzu ka cire 40 ka cire 400 ɗin kaga yanzu dai da rasuwan shi abu shekara dubu mai risala ibnu abi zaid bin qayrawani kuma wallahi a cikin malaman malikiya yana daga cikin ahlus sunnati haqqa ka duba muqaddimar shi ne tukunna iyakacin aqida ta ahlus sunna babu gargada ibn abi zaid al-qayrawani ya zuba ta a nan muqaddimar risala dan ko ina kaje a gurin ahlus sunna suna ji da wannan muqaddima to banda muqaddiman a babin bab fi salati al-eidain wa takbir ayyam mina sallan idi da kuma kabar bari ayyamu mina sune ayyamu tashrik in an ce ayyamu mina akwai ranar tabbas ga wata ba shi yake nufi ba sha ɗaya sha biyu sha uku to daga cikin sunnoni da za ka samu mana wasa da ita kuma ka ta nan zan karanto maka lokacin ma sallar kan sallar yaushe ne lokacin sallar idi za ka zo ka cika mutane da wa'azi har sai karfe goma a ce za a tashi ya yi to wa salatu lidai sunnatun wajiba inji ibnu abi zaid al-qayrawani rahimahullah shafi na 48 yace yakhruju laha al-imam wan nas dahwatan za su fita da hantsi bi qadri ma idha wasala hanati as-salatu gurgudan da in an fita zuwa masallacin idi kawai lokacin sallar nafila ya kaga fi'lu musad sunna sak ba yi kama ba a kiran sallah ba yi kama ana sallah raka'a biyu ne ga wata sunna mun a ce sunnonin kaga za a ce wai allura ta tono garba allura ce ta tono garba ba kuna cewa fi'lu fi'lu kuma har kuna zagin ɗaliban ilimi musamman da suka je madina cewa ba sa son fidu kaga wannan littafin zuwa masallaci aka samu a nan masallaci kuma su waye ba masu karantarwa mafi yawanci aka samu su ne to kuma kun ce ba a karatun fiƙi ya har na san ban yi karatun fiƙi ba ya na san a cikin nan an ce ana sallar idi da walaha ya na sani kai karatun risalar ma da ne kayi kuwa Allah yana shakka karatun misalin da na yi shi ya yi makon na duk time rawani shi in rawani ne kuma sai mu koma sawa shi ya sa inci ɗaya ni zai sa inci uku shi ke in dai rawani ne kaganawa nawa ya fi nashi ko to maganan gaskiya ɗaliban ilimi musamman ɗaliban da suke zuwa islamic university a kowace kulliya ce dole dole sai sun karanta fikihu kuma fikihun an zaɓo littafin malikiya ɗan malikiya da ya yi ibn rushd bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasif a kowace kulliya kana kulliyatu shari'a ne bidayatul mujtahid kana kulliyatu hadith ne bidayatul mujtahid an gane kana kulliyatul qur'an ne ma bidayatul mujtahid kana usuluddin ne ma bidayatul mujtahid ana karanta fiqh ko ba karantawa karantawa a bar shi ma yace ba karantawa to ga wata sunna da ba ma kiyayewa يقرأ فيها جهرا بأم القرآن وسبح اسم ربك الأعلى أغاني والشمس وضحاها ونهوهما وأنا كاو آية بي آية بي أي القرآن سبح اسم ربك الأعلى سورة الغاشية سمالي أنبتا وإنسو مسألولي ويستحبوا an yarji min tariqin ghayra ghayri tariqi alladhi ata minha ana so kai canji hanya kuma kaga insecurity da muka samu musamman shekarun baya ya tilasta mu wata sunna wannan sunna ita ce tafiyan zallan indi a kafa sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan yanayi da muka shiga ya taimaka mana lalle lalle lalle mu sunnar manzo Allah sallallahu ni da jan ce ajiye mota ce alhamdulillah Allah yana san hadiri. alhamdulillah kan an tilasta mu lalle mu sunnan manzon Allah sai dai kuma yawa an tilasta mu sunna kuma an tilasta mu bar wata sunna ce mata kar su halatta an kashe wata sunna an raye da wata sunna Duk kaga mafi ala shine a raye da sunnonin gaba daya eh mata ku fito iyaka ce a ce to in kika zo kafin ki shiga kokin sani kabi sai mata ‘yan uwanki sun caje shi ki wuce haka ne adalci amma da bayan su da fitan matan zuwa masallacin idi musulmai ne amma kuma yana bakanta musu rai sunnar mazan Allah tana bakanta musu rai wani yau billah to ga wannan ya kamata yanzu tunda security situation ne insha Allah ya dama dama to mata sai su fita sallar idi kamar yadda mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya to malam yake cewa mu bar maganan zuwa har wurin wal yadhkurillaha fi khurujihi min baytihi fil fitr wal adha jahran jahran ka ambata Allah lokacin fita imma idul fitr ko idul adha sai malam ce jahran wannan layi na biyar daga ƙasa hatta ya'ti al musalla za a fara barbari har sai an je masallaci alimamu imamu wan nasu kadhalik shi imam da sauran mutane duka sakni kawai kowa zai ta kabarbari ne to sai ce fa'ida idza dakhala al-imam lis-salati qata'u idan imam ya fito za a yi sallah qata'u dhalika wannan zalika ya rudu ila maza a tabbi sai a yanke kan barbarin to kai gano kana mana wa'azi ina gurin da aka ce a fikiru a yi wa'azi maganar gaskiya ke ko a je na yi wannan karatun a gidan shekara san nace na ce kai to da ma malam yana da bai tafi yake kaito da ma malam yana nan ya wannan sabon inda su suka karantar da mu a san lokacin ina ha islamic studies nan sarkin mangu sun san ba sunna take shi ne kawai magana an gani haka nan ma kamar sallan juma'a, nan ana ce masjidu ko masjidu sunna to ina matsayin wa'azin da kuke a nan masallaci kafin zuwan imam who is the master who is the master shi mai wa'azin ne ko imam ne mai wa'azin ne kada kaman akwai renin hankali ma ga shi imam ɗin a gane wannan mana shi imam ba zai ta komai ba sai mai wa'azi shi ne shi ne oga kuma bai isa ba imam shi ne oga domin ba wanne zai kabbara sai ya yi ko to saboda haka alƙawul ma ƙalahu imam kawai mu bari imam ya karanta mana khutba in ba mu gane ba ya fassara mana shikenan kaga ayyuwa zin sunna shikenan da ba ta gane wannan kaga sunonin fa dole sai mun fita kanmu ba sai mun markaɗa kanmu tukuna sai mun daddaka sosai in maganar gaskiya ta fito ko ɗan ɗari ka ne faɗi gaskiya mu faɗe ta kawai an gane wannan in ɗan ɗari ka ya faɗi gaskiya ba na zo na karanta maganar a sheik ibrahim inyas wallahi gaskiya ya faɗa saboda ka da zo na karanta kuma littafin sunna sake yake kukuta shi musamman abin da sallama ɗaya sallama biyu amin ɗora hannun dama a kan hagu wannan matsala fikihiyya wallahi sak sunna sak sunna to kaga wannan ita ma cikin littafin sunna ne saboda haka imam da mutane gaba ɗaya za su dinga kamar bari har zuwan imam fa idza dakhala al-imam lis-salati qata'u dhalika sai a yanke kabar bari to kaga wannan sunnan ba sai mun yaki da ku ku zuwa kenan ahlus sunna yanzu daga akwai ahlus sunna akwai ɗan izala to sai mun yaki da ku dukkan ku biyun akan wannan matsala kuma sai nan ne ko godiya ga Allah akwai littattafan a ƙasa ko ma babu akwai su a cikin su al-maktabatu shamila iyakaci da Allah print out kaza print out ke amen don da sai mun aiki da sunna iyakacin iyawa don kai ka masallacin jimbiɗi wanda yana wazi shiga gatar sai ka shagaltu da me Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu kai yadda ji yadda Allahu sai ka ji Allah ka iya Aminu Dora Allah ya kare mana shi amin yake cewa wai suna ana cewa wai sun saba malikiya ya ce an saba malikiya an saba din ya ce sun tattara matsaloli wajen ɗari biyu da kaza kuma duk sun saba su ma ɗari biyu da kaza da sai ɗan yi magana an kawo hadisi ku ce an saba malikiya an saba din Allah bai turo mana imam malik a matsayin manzo ba wa Allah ya turo mana matsayin manzo ai kai ma kana fara kiran a ashhadu anna muhammadar rasulullah in har zaka ajiye na muhammadar rasulullah ka dauki na wani ka zama mushriki ittakhadhu ahbarahum wa a arbaban min dunillah wal masih ibn maryam adi na hatim ya rasul ai ba ma bautata musu ashe ba sa halatta muku abinda Allah ya haramta ku yadda ko kuma su haramta muku abin da Allah ya halatta ku yadda su ce tabbas malaman su na yahudawa haka suke to manzo Allah sallallahu Allah wasallam ya ce me fatilka ibadatu wannan ita ce bautar to kaga dan izala in bai hattara ba shi ma ya zama mushriki ina faɗin wannan bimili fami saboda akwai dalili ka aje na manzan Allah ka ɗauki na malam wani kuma har ka jajirce na malam wane ya fi na manzan Allah kyau to ina bambancinka da kai wanda kake jifan su cewa mushrikai ne ina bambancinka da su babu wannan wannan asar idan ka samu shi mafi kusa kitabut yi na ashe? Muhammad bin Abdul Wahhab akwai ma'anan in akwai mai so ya ga gurin to na malar da komai da samun shi a nan gobe baba babana yana mun wasiya Allah ya Allah ya mai Allah ya mai albarka ka daina faɗan abin da baka san ka karanta ba yawa ka daina faɗan abin da baka san ka karanta ba a gane wanda yake so ya ga gurin in shi bai gamsu ba to shikenan sai a ajiye a nan duk wanda ya daga hannun an gama to baka gane gurin ba sai in baka daina farko ka kai laliban ka tukunna in ka yi lalibe ka yi lalibe baka samu ba to sai in bude maka gurin sai in nuna maka shi to daga nan za mu koma babin layya daga cikin ayyukan da musulmi zai yi a cikin wannan wata musamman ranar goma ga wata akwai mai bahaushe yana cewa layya amma balarabe zai ce maka al'ubhiyya ubhiyya kalmar nan ce bahaushe mai daita la lahiya kawai zai ce layya kaga an share dadun da yake ba wa balarabe la wahala dad yana ba shi wahala ko balaraban ma ballanta ba shi to kawai busar duk abin da zai wahala kawai ba shi busar ne busar busar sai kawai ce lahi lahiya to halin nan ma ba mu da ita kawai busar da ita ma kawai ce mai lahiya kawai to malam ya gaya mana cewa musamman shafi na sha bakwai a wayannan ranakun anna fiha yawmun nahar akwai ranar suka wa huwa yawmul ashir ranar goma ga wata kenan alladhi qala anhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam inna a'zama al-ayyami 'inda Allah yawmun nahar mafi girman rana a gurin Allah ranan yanka ranan mai ranan yanka ranan goma ga wata ranan idi ke summa yawmul qarni kaga yace inna a'zamal ayyam mafi girman rana a gurin Allah to ranan kenan sannan kuma yawmul qarni ranan 11 Wannan ya kawo shi a shafi na 17 tambihi akan wannan ke to yawmul qarni yace huwa al-yawmul hadi ashar awwalu ayyami at-tashrik lian al-hujjaj yaqibuna fihi bi mina domin alhazai gaba ɗayan sun tattara ne a ina amina sannan sai ya koma wa kullaha fi ayyamin ma'dudat abin da za su koma yi kawai shine mai ambatan Allah to za mu je shafi na hamsin da hudu a cikin littafi? wannan gurin ne mara yi mana maganar layya da kuma sunoni dangane da layya wanda wannan babi ne mai mahimmanci matuka. littafi ne sukutin ka gan shi ana ce mai fikul ubuhiyya fikul ubuhiyya fiqhul layya yaya layya take a littafin Allah yaya layya take a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda littafin shine Abu Abdurrahman Muhammad Al-Allawi a ah, wane Abu Abdurrahman Muhammad Al-Allawi to bari karanta maka kawai kalin labarai da dumudumin su daga jirgin sunna akwai jirgin unity ba jirgin sunna masha Allah mana ya ce mecece udhiyya mashru'iyatul udhiyya an shar'anta mana dalili linkilabin Allah da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam falalan layyanin musamman a can aikin hajji annabi sallallahu alaihi ce afdalul hajji al-ajju wal-thajju mabibicin aikin hajji daukaka sauti da talbiya in ka je yi sanya kuma la ta khafu laumata la'ib karka ji tsoron zargin mai zargi buɗe ka kawai kai talbiya iya yadda Allah ya hore maka labbaik Allahumma labbaik amma kafin ka tafi kai guzirin sunan sunan Abi Dawud Tirmidhi Nasa'i Ibn Majah ko da ko guraren kawai kai da isnadi da komai da bangon littafin duk wanda ya taba ka ko shugaban malaman Saudiya ne shikenan ce alaika bi sunan Abi Dawud hadisi na kaza nan ba da kaza a ce ka ga mulkin mutum da hadisai duk wanda ya taba ka akwai hadisan manzo Allah kuma sabon manzo Allah wallahi haka su ne to kaga duniyar ma sai ka zance sunna ma kamar menene Allahu a'lam to yana daga cikin sunnoni mansiya ka daga ka da talbiya sannan kuma ka me kai yanka wanda shi ne mafi bicin aikin hajji amma sai dai zaka sha mamaki malam anan yake ce maka wai duk hadisan da aka kawo falalan falalan layya duka ba su da inganci وقد waradat احاديث في فضلها akwai hadisai da yawa da suka zo akan layya lakin lam aqif ala hadithin wahidin sahihin minha amma kaka bace bai ga wani hadithi da yin ba layya ake magana kaga su a can layya suke yi kuwa alhazai a can mai suke yi eh hadiyu ake ce mana su mu ne muke ce ubuhiyya can kuma alhadiyu in baka gane baka karanta suratul baqara wala tahliku ru'usakum hatta yablu alhadiyu mahillahu faman tamatta bil umrati ila alhajji famastaysara min alhadiyi suna a can ke kaga shine maganar me ubuhiyya Wancan kuma me alhaji da bambanci ke don ce a ah, to ba ga nan sai afdalul hajji wa wathajju menene thajju shine zubar da jini ce to wannan a ina a Jos ko a Makka a Makka ake nufi to ga Makka kuma ba Jos ba duk da cewa kuma muna da zuwa irin nasu ko kaga da kiki zai ce to me yasa ba ra'ayi aikin hajji ne a Jos ba ce sannu da kiki musamman kafirai suna da irin wannan wawancin wai me yasa to tunda makka menene a wurin ba duwatsu bane arafa menene ba duwatsu bane to ku me yasa ba za ku zo jos ba ku kawai ku yankin ku a wurin ya zanga da kiki kana ibn al-arabi al-maliki a cikin littafin shi alidatul ahwabi kaga sunan yayi kama da sunan shi ko ahwabi arabi ibn al-arabi al-maliki malamai malami shahararre ne a duk duniya mun karanta maganar shi wajen dora hannun dama a kan hagu shi ya fara maganar kafin imamul qurtubi ya zo yi magana a tafsirin ne inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika har? to kaga ka yi suka har ka dora hannun dama ka hannu hagu ce malamun mu na maliki sun yi sabani wajen magana na farko ba a yi ko a farilla ko a nafila daga shi ne malaman malikiyar najeriya suka dauka musamman na jos ba a yi na afarin kala a kafila magana ta biyu ba a nafila za ka yi amma a farilla ne ba za ka yi ba a farilla za ka yi a ba za ka yi ba magana ta uku za ka yi duka farilla da nafila sai ce mai wahuwa sahi shi ne nake kalubalantar malaman namu ina hana su da allah ko da rana ɗaya ce musu fili ko da a unity ne fm mu fara da local media sai ya fito ya karanta ma mabiyan shi wannan guri a cikin in ma ba shi da littafin dan allah ya zo ni zan ba shi abu ko photocopy sai mu mai photocopy aljami'u li ahkamil qur'an na imamu qurtubi a juz'i na ashirin ke ko kuma ahkamul qur'an na ibn al-arabi a juz'i na hudu muna hana su da allah kuma yadda malaman da ya yi malikiya ne ibn al dan malikiya ne original an ba shi certificate duk duniya imam al-qurtubi dan malikiya ne original kowa ya sani amma ka ji abin da suke faɗa a cikin tafsirin su wannan na kalubalanci duk malaman da suke cewa wai ba ma ba ma san fiqhu da mu ɗan kuci ku ba mu ƙananan ƙananan ɗalibai da manya-manyan mu malaman masha Allah kasan mana da manya-manya yi kamar irin su dr ahmad wannan tun yaushe gama islamic university dattijan arziki ya yada suna matuka to irin su har da su ke ba dr ahmad wanda yake biyu ke mana malam bai haddar na mana waga gane ba na mana da masu hadithi masha Allah kamar yanzu ga dr zani masha Allah muna da malaman ƙur'ani kamar su shek jafar rahimahullah ƙur'ani sak ka ji kawai yadda ake masha Allah ƙur'ani kawai ruwan ayoyi kawai akwai kuma ruwan hadizai masha Allah ruwan hadizai akwai sannan bigihun ne ma suna nan su ma suna nan to ajiyoyi ba ba sa san bigiyoyi suna soke bigiyoyi to ga bigihun mun fara mun fara kawo maka kai wanda ka soke da kanka dama shi bigihun sokakke ne a gurinka hmm? ko ba sokakke ba ne ya soke da wannan ɗaliban ilimi wanda a fito da irin wannan matsalolin a yayata a yayata za su mana shuru ne shuru za su kus ya ce da ana koyi a hankali kun san abubuwan sulhu idan ma kuma yi ne tun fa aslihu yana eh, ba gurin sulhu ba ne mu koyi muna karanta abin da muka samu ne a littafi shi ke to haka ni ma ka saba sunna kawai karanta mun sunna ka bi ta kai na ka share shi ke an gane dumi ai duyi shi na saba sunna ka gaya mun wannan fa ka saba sunna shi zaka Allah ka saba sunna sai mu gaya maka shikenan to ibn al-arabi a cikin aridatul ahwabi laysa lay yake cewa laysa fi fadl al-udhiyati hadithun sahihun magana ce da dabiya ba wani hadithi sahihi akan wannan wa qad amma ba wani yin layyan ba ba falalan ka gane wannan falalan yake magana a ce wai kowane gashi kana da yana kana da ko kowane gashi da irin wannan hadisan suna na amma ba su da inganci daga ba an ce ku ba mu ba a'a akwai amma ba ba su da inganci kaga wanda misali zai ce to kama an bude gidan TV manara misali ce eh an bude amma fa dai gaskiya ni ban gani ba ka zama adabiya ne to yau sai kuma zuwa yi interview da ni a cikin manara akwai falalar istihbabul wuduhiyya war radd ala man qala bi wujubiha wai sun ce wajibi ne ma sun amma ba wajibi bane gaskiya sannan ana yi layyane bil azwaji samaniya min al ibli wal baqali wal dhani wal yi da me raƙumi ko taguwa ko sa ko rago ko tinkiya ko kuma bunsuru ko akuya jama'a mu sani ana layyada mai akuya amma mu da yawa mun muka yi da akuya aka ce kuma yaushe da zama bai rabe kilo ne kaga gargajiyanci ya mana yawa to wannan ni na so in gwada kuma ba ruwanka a ciki ba ruwanka in yi layya da akuya kuma sai ka ce ma Allah kar ka karba hmm? in yi layya da akuya sai kuma ka ce ya Allah kar ka karbi layyan abu ruwayya من حسن إسلام المرء دائما وهذا لا يعنيك والله دون زي له دا أكويا أبنى كي بقاتا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم كما إن ذو لهي دا كما إن نيمان سونا كذا شيء ما مسألة سبحان الله مسألة شيء كي دا أكويا دنك نيمان سونا kuma har yanzu ka kushe akuya ita ma matsala ce domin ka kushe sunan manzo Allah da ya maganan shekarunsu sai kuma al'uyubun lati turaddu biha al'udhiyya wallati la turad ma yustahabbu fi al'udhiyya abubuwan da ake so a yi wajen layya ma da ya magana akan al'udhiyyati lil musafir wanda ya tafiya misalin da suka tafi aikin hajji to kaga shi a can zai ya yi ta tamattu'i ko kirani anan kuma in ya bar ma iyalan shi abin layya ya halatta su yanka babu laifi جواز الاشتراك في البدنة والبقرة في الأضحية يا هل تقيتا رندنجي كاو إن كاو محدا مسي راغو أراقمي ko taguwa ko kuma mu sai sa namiji ko mace wa an kam tujzi sannan ko mutum nawa ne ya halatta su tattara kuɗi akan haka wannan wata ita ma sunna ce mansiya wata suna ce matsiya. to sai da yake cewa wani jumhuru Ka ce ba jumhuru? ba wani malami ne ko malami biyu ba kamar ce wani malikiya kawai to kaga malikiya ba jumhuri ba ne? ba jumhur malaman duniya ba ne. domin ko a mazhabobin guda hudu kaga malikiya kawai su dai su kadai ne to sauran guda uku ba guda uku su ne jumhuri guda ɗaya kuma ba jumhuri ba ne. misali ce malikiya shafi'iyya hanabila to sai kuma hanafiya suka saba kaga wannan sune jumhur wannan to yace wal jumhuru ala jawazi ishtiraki fil baqarati wal badana jumhurin malamai sun ce ya halatta ai tarayya kakkawa ke ce ko kakkami ne to anna kullam minha tujzi an sab'a kowanne a cikin raƙumi ko taguwa ko sa mutum bakwai za su iya hada kamar dubu ashirin ashirin misali ka ka dubu ashirin ka dubu ashirin ka wancan ma ka dubu ashirin mai ka dubu ashirin kaga mutum bakwai dubu ɗari da arba'in sai mu samu sati keke ya mu yanka ranar sallah bayan an sako daga idi kuma dukkan mu mun yi me mun yi layya wa zahaba malikun Ka mu mushila da muke fama da sai ce jumhur sun faɗa da za su ce ga hukun soke malikiya wa zahaba malikun ila adami jawazil ishtiraki illa li ahli albayt alwahid sai dai mutanen da suke yan gida ɗaya to ya halatta su yi tarayya amma mutum da wancan daban wancan daban to za mu ji dalilin su jinmu wa dhahaba alba'd ila anna albadana tujzi an 'ashara ce a'a magana malikiya ma ba haka bane wallahi ce taguwa ɗaya mutum goma za su iya tarayya kai wa fi ma yali al-adillatu aqwali ahli al-ilm قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد سيكا بتهجى مالك ما شاء الله حدثنا مالك كقولنا زي ما هجة حتى على مالك شيء رويته كمان حديث من ذا الله هجة لي أكن قوة سيتي حا معناه تحويل السند وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قرأت على مالك عن أبي الزبيري عن جابر بن عبد الله قال نحرنا مع رسول الله نحرنا مع رسول الله عام الهديبية البدن عن سبعة sahabbai sun yi tarayya taguwa mutum bakwai wal baqara an sab'a wannan haditha shi sai muslim kamar yadda malai ya kawo mana inkiyan gurin adireshin shi 1318 to sai malai yake cewa rawahu abu dawud 2809 a sunan abi dawud wa tirmidhi 904 wa ibn majah 3132 wa nasai fil kubra sunan al-kubra 4122 wa ahmad fil musnad mujalladina wa shafina 293 wa ibn khuzaimah 2900 da kuma 2901 wa ibn hibban a cikin al-ihsan namba na 4004 da kuma 4006 ibn al-jarud a wani littafi kenan me suna littafin ibn al-jarud yana da al-muntaka ina da littafin al-muntaka littafin kamar kulukul mara mafi amma da isnadi shi ke tafiya hadithi na 479 wal bayhaqi a cikin sirrin kubra mujalladi na tara shafi na 295 wa abu ya'la a cikin musnad namba na 2150 kuma wa kasarraha abu zubair bis sama'i jabir abu zubair ya ce ya ji hadithin nan daga jabir sai ce wa qala al-imam muslim حدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا barana عن عبد الملك عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال kunna natamatta'u ma'a rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil umra suna tamattu'i kuma tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fanadbahu bil albaqara an sab'a nashtariku fiha sai su yanka mai akuya a sa kuma za su yi tarayya ne akai to sai yake cewa qala sanani fi subul salam salam dalla alhadith mana hadithin jabir din nan ala jawaz al-ishtirak fi al-badanati wal baqara ya halatta ku tarayya akan taguwa kusa wa innahuma yujziyani an sab'atin mutum bakwai suka tarayya suka kakkawo babu laifi Wahala hada wannan akan hadaya kenan ma da cewa yuqasu alayhi al-udhiyya to daidai da daidai tafiyan hadaya da kuma udhiyya daidai da daidai kai bal qad warada fiha nassun ba nassi ma kanka ce ai kiyasi kuma ai wasu ba sa karba to fa akhraj at-tirmidhi wan nasa'i min hadith ibn abbas kunna ma'a rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa hadara al-adha فاشتركنا في البقرة سبعة والبعير عشرة أكن ساسن سكتارو متن mutum bakwai راقومي kuma mutum goma. ibn al-jubbar a cikin al-istirka yake cewa qala sufyan al-thawri wa abu hanifa al auza'i wa shafi'i tujzi al-badana an sab'a al-istirka ne suwaye ne malikiya to kaga dan malikiyar asali dan albarka shi ya kore wallahi baya kora abin da ya tabbata sunna ibnu al bar wallahi baya kora abin da ya tabbata sunna sai dai ya tabbatar kaga ce ce sufiyanu sauri abu hanifa da imamu auza'i da imamu shafi suka ce duka ne sa mutum bakwai za suke iya taruwa su yarda haka nan ma raƙumi ko taruwa mudahina wa muhdina ko za ka yi layyane ne ko za ka yi mai hadaya duk daidai ne wa qad wajaba alayhi muddamu min muta'atin aw firaqi aw hasrin bi maradin aw aduwin mana in ya zama dai ka yi tamattu'i ne ko kuma dai an katange ka ne baka samu ka shiga garin makka ba kawai sai ku taru mutum bakwai sai ku yanka shikenan sai ku rawaye وقال ابن عبد البر في الاستذكار ايضا وقال ابو جعفر الطبري اجمعت الامه على ان البدن والبقر la تجزئ an اكثر min سبعه fiye da bakwai a mutum bakwai ne kawai to kaga kenan lalle akwai me akwai dalili da qala wa fi dalika dalilun ala anna hadith ibn abbas hadithin ibn abbas ce mutum goma sun yanka mai raƙumi wannan haɓa to ga maganganun nan dai da yawa da yawa to ya halatta ne hal wa yajuzu al-ishraku fil badana wal baqara bayna unasin min buyutin shatta gida daban-daban jama'a majalisi yanzu mun haɗu to wa yake ganin zai iya yankawa wa ake ganin zai kawo dubu sha biyar ko dubu goma sai mu samu mai sauƙi mu siya kada gidanku daban gidanmu daban shin ya halatta ko bai halatta ba wa sawa'un bi niyyatil qurba aw bi niyyati iradatil laha oho ko ma ya ni dai nama kake so da yawa ko dai kana son ka yi ibada ne ko ma wanne ne Allahu alayhi ya halatta wa bi hada qala jumhur kaji ko jumhur wa khalafa fil awwal malik to na farkon imam malik ce a sai in gida ɗaya ne to bayan da kai da family kai kuka hada shi ma ya ce yayi ne yayi to wanda maganganun shi akwai malamai sun mana rubutu da yawa da yawa mu kuma sai mu ta soke sunnonin manzo Allah sannan mana da bakin kuma cewa sunna sa sunna sa bid'a sa to sai ma da ya kawo mana hukum taqlimil adafiri والعفو من الشعر لمن أراد أن يضحي ودخلت عليه العشر ina hukuncin aske gashi ko yanke farci kuma gashi goma farko sun shigo yanzu yau hudu ga wata yaushe ne ake layyadin sannan yaya ake yankawa sannan kuma babu tasmiwa takbir kuma mustahabbi ne ka yanka da hannunka sannan ba a sayar da fata jama'a la yabi'u al-mudhi shay'an min al-udhiyya wala yu'til jazzara ajrahu minha ba za ka bashi ko sisi daga jikin fatan ba ko wani abu makamacin haka da wannan malai ke cewa anan in ka duba hadisai da suka zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsoratar matuƙa ce hadisu man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata lahu duk wanda ya sayar da fatan layyan shi ba shi da layya to yanzu kawai ga manara yau jirgin manara masha Allah yana neman sadakar mi. fatu to kan kawai ka kai fatan ka gurin da za ta yi amfani don wasu samari sun ce su ma suna buƙatar sadakan fata ce a ah, manara ta riga wallahi jama'a ku kai gurin da fatun ku za su yi me za su yi amfani ko nan masallacin suka ce suna son fata ni zan fifita ba wa manara tattara ne ina ga wannan fatun ba za su yi amfani sosai bi izinin layi ta'ala za su yi wani project katoto to irin wannan ne mu dinka haduwa kai akan abu dai kar wannan masallaci so mu ma muna son fata wannan mu ma muna son fata ba za a bayar ba ba za a bayar ba kawai mu tattara guri ɗaya gurin da muka san fatun mu za su yi me za su yi amfani yau kaga ana yi ana gani ba wai ma an yi ba ana yi kuma ana gani to ga za a tattara kawai kasance gudun da za su yi amfani bi layi ta'ala nan za a kai kawai in ana neman taimako to a nemi taimako koto wani bangare ba fatu ba fatun kawai akwai wanda suka da suka duke kuma mun yi mubaya akan haka in ba ka yi mubaya ba to kai dan tawaye ne shi ke nan kawai an gane to jawazin iddikhali min luhumil adahi fawqa talatin. da da farko an hana in kai lalle kar ka bar naman ka fiye da kwana uku kuma sabon ahal sunna wallahi ka ne sak kar ka bar shi naman fiye da kwana uku kawai dan ci ka sadakar da sauran kawai amma kuma daga bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya rubuta kawai fa kulu wa wadakhilu to za mu dan karanta wani zabuwa a nan cikin shafi na 54 da cewa sauran mutuna 14 kenan al'ubuhiyya zan da yi summarizing din kawai abubuwa manya-manya da mala ya kama da faƙar shara Allahu azza wa jalla al'ubuhiyya ta bi ƙaunihi ta'ala fasalli li rabbika wanha wani su malamai suna kafa da yadda wannan aya fasalli li rabbika wanhar shi ne suka kaga suka ana soke raƙumi ne amma da za ka zo ka soke rago ba yi amma ka halarta suna, ka saba suna. kaga har wajen duka ba wajen suka sai ka bi me da wannan malaman makaranta za ka samu malami sai ta gabzan yaro bulala goma ashirin talatin in ka so sa ta zube a ina ke wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce la yujladu fawqa asharati aswatin illa fi haddin min hududillah shi wannan yaro ba giya ya shaka ba wuyu ya shaka ba zine ba to ka ta kai shi bulala 50 kaga wannan zalunci suka ka bi sunna wajen suka ma ka bi sunna wahiyar sunna wahiyar sunnatun nabi sallallahu alaihi wasallam kuma sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ja fi sahihain ya ba sahih bukhari da sahih muslim a sahih bukhari ya ba ka adireshin shi adireshin shi ne 5558 3.5 sai 8 kenan a sahih muslim 1966 a lokacin ba ma na 1966 min hadithi anas ibn malik رضي الله عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين النبي صلى الله عليه وسلم ياي لن يدرى هنا تيكا تيكا هنا بيو أملحين ونسكي لفريد بقياته قال فرأيته واضعا قدمه على صهابهما تسيك النبي صلى الله عليه وسلم يا تاكوية ويدرى هنا يسمي ويكبر بسم الله والله umar zai bai gaya mana yaya sunna wajen yanka farzabaha huma biyatihi to kaga an so sunna ka yanka da hannunka wa yanbaghi ala man yassara Allahu alaihi to ya dace ga wanda Allah ya yassara ma Allah ya salwa sauka mana gaba ɗayan mu Allah ya yassara mana buɗa mana gaba ɗaya wa kana indahu sa'atun min mali? kuma kana da yawa cikin dukiya an yahrisa alaiha ka yi ƙoƙari matuƙa ka yi layyan nan ka tsarkake niyya lima a fi sunan ibn majah an abi hurairah ta anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man kana lahu sa'atun wa lam yudhhi fala yaqrabanna musallana hadith yace a sunan ibn majah 3123 wa sahahahu al-allamah al-albani fi sahih al-jami' eh, wa sahahahu al-allama yace dan bakin ciki sai ya mutu sahahu al-allama in ce allama mana bijimin malami ya inganta shi a sahihul jami kuma ban tabbas ne bijimi ne in ka duba lafiya, musamman da littafan shi kawai su musamman ne kawai وهي من أحب وأفضل الأعمال يوم عيد الأضحى لين nan yana daga cikin mafi fitan ayyukan da Allah yake so an gane mafifitan ayyukan da Allah ke so lima a fi sunan tirmidhi ajmalan ko ahli suna ne kawai sunan ibn majah sunan muslim sahih bukhari sahih aka ake so a hannun suna. amma kafin ka ji ya kawo hadisi daya ya ce a sahih bukhari inna lillahi kawo na labarin ajiya amma dai ayoyi yawanci to kakan kuma musamman faɗi na ƙarshen kuna sai kawai ƙur'ani kawai ba ruwansu da sunna baya karatun hadisi wallahi ba ahlus sunna ba Don imam malik imamu malik da me ya shahara hadisi da hadisi ya shahara to kaga mu ji tsoron Allah hadisin ya zo a sunan tirmidhi hadisin ummul mu'minin aisha radiyallahu anha kaga aisha uwar mu ce da idinin Allah mun shiga cikin layin mu'mini kuma duk wanda ba uwar shi bace kaga ba mu'mini bane zai samu wata uwa daban ummul kafirina sai ta zama uwar shi mu kuma uwar mu Aisha ummul mu'minina lima jaa fi sunan at-Tirmidhi min hadith ummul mu'minina Aisha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma 'amila adamiyyun min 'amalin yawm an-nahr ahabbu ila Allah 'azza wa jalla min iraq ad-dami babu abin da ɗan adam zai yi ranar yanka wanda Allah ya fi so a cikin abubuwan da Allah yake so abin da Allah ya fi so fiye da me yanka ai akwai abubuwan da Allah yake so ayyul amali ahabbu ila Allah qala as-salatu ala waqtiha qila thumma ay qala birrul walidayn qila thumma ay qala al-jihad fi sabilillah ayyukan Allah yana so amma a ranar idi ba wanne Allah ya fi so ينكح إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين kaga abubuwan da Allah yake so to amma wanne Allah ya fi so yawmun nahari yanka amma an kafa ta niyya innahu la yati yawm alqiyamati bi quruniha wa ash'ariha wa adlafiha wa inna ad-dama la yaqu min Allah azza wa jalla bi makanin qabla an yaqa min al-ard jinin nan yana kaiwa gurin Allah Allah yana daukar shi da martaba kafin ya fada a ƙasa in dai kayi mai ta yi ikhlasa fa tayyibu biha nafsa sai amma ku tsarkake niyoyin ku da wannan layyar to wannan hadisi yana daga cikin hadisi da ake kafa amma malam shi ana yake cewa hadisi yana da rauni hadisin yana da rauni amma yana daga cikin dai mafificin ayyuka a gurin Allah ko da ba wannan ban ka ko wancan afdalul hajj al-hajju wa hajju zai karfafa wannan tunda duka yanka yanka ne to sai malam ya kawo mana bayani qala Allah ta'ala ويذكر اسم الله في ايام معلومات معلومات suna dakata ranar goma ne kaga ambata sunan Allah a cikin wannan kwanaki na kwana na goma alama razaqahum min bahimatil anam dangane da abinda Allah ya zata mana dabbobin ni'ima arziki ne baba qala ibn kathir rahimahullah ta'ala wa qawluhu alama razaqahum min bahimatil anam yani al-ibl wal baqar wal ghanam kama fassalaha ta'ala fi surati al-an'am sura musamman Allah ya sanya mana sunanta al-an'am zamaniyat azwaj to mana cewa faman arada an yudhiya duk wanda yake so ya layya falyatani bi shurutil udhiya to lalle ka himmatu da sharuɗin layya wahiya na daya as-salamatu min al-uyub ya zama ita dabban ta kubuta daga dukkan aibubuka duk maganar da za a yi sunna me zai kawo hadisi fa wannan shine babban alamar ahli sunna amma kaga mutum ya fi himmatuwa da qur'ani hadithin sai a sha lokaci bai kawo hadithi ko dai ba alaman shi dan qur'aniyun kaji ko allura ta tono garma to don sai a dinga taba kitabu sunna kitabu sunna kitabu sunna ba da ma aka nuna mai ba alkitabu to sai kuma ka koma kitab kitab komai tafsiri tafsiri tafsiri tafsiri a tafsirin kuma baka jin ana ja maka a sahih bukhari hadithi na kaza a sahih muslim hadithi baka jin wannan to sai zaman kamar tafsirin ma ya kuka ma da na qur'ani yura akwai shek jafar rahimahullah ta'ala yi muhadara musamman qur'ani ta ga nan ka sai guda biyu ina da kasa biyu a neme shi a ji qur'ani yuna ya ya idin su yake Allah kare mu daga A بن ماجه da البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع لا تجد في الأضاحي dabbobi hudu ba sa wadatarwa wajen layya al'aura makauniya wanda take da ido daya ita ce al'aura amma idan mutum ce a'awar kamar dajjal a'awar mai ido ɗaya ne albayyinu awaruha wanda idan a bayyane ne kawai makauniya ido ɗaya take da shi kazan bai bayyana ba wai kan tana da harara, garke tana da menene wannan za ka yi layya ba gome albayyinu awabuha wanda zai bayyana cewa lallai ba ta gani sai da ido daya an gane ka da kakale kai ka ce kuma sai ka haska ga gani ko wannan to wannan kai aikin bani isra'ila wal maridatu kuma mara lafiya albayyinu marabuha wannan rashin lafiyar a bayyane ka gan ba a bayyane bane ba ruwanka kar ka zama cikin bani isra'ila usika bi hada wal arja'u da kuma gurguwa gurguwa ba wanda ta ci ciwo ba ciwo daban gurguntaka daban ai mutum zai iya dingishi amma shi gurgu ne a'a kamar an daure an daura kafan sosai kaga za su yi dingishi amma ba gurguwa ba ce A'a. wannan kuma daga walmaridatul bayyinu maraduha wanda take mara lafiya amma a bayyane wal arja'u da gurguwa al bayyinu dhala'uha wanda gurguntakanta a bayyane gurguwa ce kuma a bayyane kasira wanda take karyayya la tunki ba ta da komai ba ta iya amfanar da kai da komai shi shine abin da yake tangara to ko kayan kama ba nama sai kazuzuwa kawai to sai ma ce lalle ka lura da wannan dabban da zaka siya ka sai mai kyau wa bidayatu waqti dhabhi min ba'di salati al-eid mubasharatan ana fara sallar eid to ya halatta kai yanka fa fi sahihaini kaga an lokaci ma sai an kawo maka sahihaini masha Allah min hadith Anas ibn Malik أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذبح قبل الصلاة يوجي سنة يا جماعة duk wanda ya yanka kafin sallah fa innama dhabaha li nafsihi to ya ka yanka makan kai wallahi layye ba kai ba wa man dhabaha ba'da salati faqad tamma nusukuhu faqad tamma nusukuhu wa asaba sunnatal muslimin in kai kafin k a f i n kayan kama kanka ne shatu ka shatu ne, amma idan kai bayan shi ke na wannan ka dace da sunan musulmai waye sunna ce kawai Allah ba zai karɓa ba in kai kame ko kai waye ko ni waye Allah bai karɓa ba wa yusannu liman yusinu dhabaha an yadhbaha udhiyatahu bi yadihi inda zaka iya yanka yi da hannunka wa yaqulu "Bismillahi wallahu akbar اللهم هذا عن فلان اللهم هذا عن فلان ويسمي نفسه أو من أوصاه كون دي مكة وصية الله ينكام وانشان دنبا هذا عن الهاج فلان هذا عن الهاج فلان اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أرثوا من انتبه حديثه kama fi kama jaa fi sunan tirmidhi wa abi daud amma qa'idan normal procedure sai a ce me kama fi sunan abi daud wa tirmidhi an gani a jumhur malamai suna gabatar da abu daud akan tirmidhi kuma san shi me yasa ya gabatar da sunan tirmidhi akan abu daud من حديث جابر بن عبد الله قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم أضحى بالمصلى أين أكي صلى إيدي a musalla don nan mara albani wani littafi salatu idaini fil musalla hiya sunna wannan yana da mutanen makka ne da madina su waina suke sallah a masjid to manzan Allah shi kuma a ina ke yi to daga nan ga ko mutanen madina wallahi ba da albani ba ruwan zai taka su ne kuma ba su su shiga da shi ba saboda mai akwai kwantenan hadizai kana ko salatul idain fil musalla hiya sunna saboda a lokacin manzon Allah ina yake fita sallallahu alaihi wasallama musalla to me yasa su ma ba sa fita musalla a yanzu Sai a ai ka san masallacin harami ai ka san yana da falala masallacin madina ai ka san yana da falala okay manzon Allah bai san falalan ba ma shi kuma sai ya bar shi ka bi sanin falalan masallacin shi ko ke masallacin nashi ne ko na ba to to na abin an kawo maka hadisi ka ce kaga kaza kaza kaza amma yanzu in ka je kai na zaka je yanda suke din kawai sai ka bi amma kai wallahi ni ba san raina ba ni gaskiya da an je musalla wallahi wannan shine asalin sunna to kaga ko su a can din su akwai bidiyoyin su malam bani ya ware bid'ul madina a manasibul hajji wal umrah sai ma sake ware bid'u makka bidiyoyin garin makka kai ba wasa ke domin an sha Allah za mu yi bida ujos ibnillahi ta'ala bidiyoyin jos eh sai kuma mu zo mu yi bida izala bidiyoyin izala an ji ko ai akwai dan kayan aiki insha Allah za ka gani bidiyoyin izala kuma ba muna da malamai na sama ba sai mu tura musu kuma shi da Allah duba mana wannan aikin yayi daidai ce eh guda goma ne ne amma guda biyu a gyara bidawu jones bidawu rana shi ne an gane da don nan karka ce wai kai wani ahalin sunna menene menene akwai bidiyoyi na yawa kana nan tare da su ni ma yana akwai wasu bidiyoyi ka kaga muna buƙatar tambihi ke kamar yawan sanar da ɗaurin aure a masallatai jama'a dole mu dakatar da shi ya imam kaga kai ne yawanci kake sanar da ɗaurin aure duk mutumin da yake bukatar daurin aure ya tafi unity minti dai naira dubu ne kawai ya daina kawo mana masallatai yi waya sanar mai da daurin aure masallaci ba gurin sanar da daurin aure an gani yana daga cikin bid'u shi ne yake gaya maka bid'u izala daga cikin ga wannan na farko bid'a ce a addinance amma yadda masallaci gurin sanar da daurin aure wannan bidiyo insha Allah sai ku bini bashi na samu lokaci zai dan tattara ko da guda goma sha biyu ne shi yanzu ma na ji suna min yawo browser kawai yana yawo bidawu izala shi ke na wani dan agaji sai zo tsaya malami a baya sai eh, wannan ma ba bidiyo ba ma zai kai mutum wutani da ya man ahabba an yatamathala lahu rijalu qiyaman فليتبوأ maq'adahu minan النار minan النار irin wannan abubuwa sai mai hatara don da zaka duba wasu malamai ba sa yarda ana tsaya musu a saboda mai sun san hadarin kamar shege haya haifan ba za ka ga ya yarda ana tsaya mai yana zaune ana tsaya mai a baya ba ba za ka gani ba saboda mai ya san hadisin kuma yana aikin shi jama'a wanda ba su sani bai ba abun mamaki ba ne wallahi malamin bai san hadisin ba ba abun mamaki ba ne mu bar wannan da dai ku izala bida'u jawaz bida'u menene hadithin jabir kaga an yi sallar a musalla wannan shine sunna falamma qada khutbatahu nazala min ala minbarihi fa utiya bi kabshin fa dhabahahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi yadihi to wannan matsala ita ma matsala ce ana halartar da minbari a masallacin yi ko ba minbari matsala ce mai zaman kanta amma wannan ruwayan kaga ce an halarto da me minbari to mahallu nazar فأتي بكبش فذبحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال بسم الله والله أكبر هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي don manzan uba shi kenan na shiga ƙarƙashin leman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na manzan Allah ya kuna wajen kuma wa yusannu lil mudahi an ya'kula min udhiyati wa yuhdi al aqarib wal jiran ana so lalle ka ci kuma ka dan ba ma makota to sai dai kyautar mu gaskiya mu canja jama'a sai ka samu an dan fiffiga a dan kadan kadan haka kaga in nafdira ne cewa ga wannan makocin na shi bai ba kuma yana da bukata kawai in tattara abin da na san zan bayar kawai in tura amma saboda neman point dan dai a san na yanka sai in yayyanka pincin pincin haka ɗin kucin kucin sai a sa a faranti dogo a ta yawo a oh, alhaji da ya yanka kawai ka tura ma makocinka wanda ka san mabukaci ne kawai ba shi misali injiniya biyu ne tura mai kawai kawai ya je ya sha hannu mashi Allah kama sai a na kai la yusmin wa la wuni. yana ma kasusuwa ne kawai yana ta fama da kashi ta dalilin haka ma hakori shi na matsoro ne ya dan gunci ne to kaga kai kai sababin alkhairi ke nan goshen to jama'a mu dinga samun fiqhu fiqhu jama'a wanne fi kusanci kawai ɗauka ka bashi amma naman yana da yawa to kaga za ka yi rarraba shi to a raba makauta wa ya tasaddaku minha alal fuqara wal muhtaji kai wanda ma ba makocin ka ba fakiri ne ko yana da buƙatar cin nama Allah sarki talaka kaga shi nama da ya ci sosai daga sallah sai sallah hmm? mun je garin wawa sarkin garin masha Allah masha Allah yana iftar wallahi a ranar an yanka kaji kuma wallahi inda je can za a yi fita duk ba da wannan wallahi gefe suke ta ce malam zo nan sarki yana nan wallahi zo nan ka zauna an gani sarki yana zaune fa nan wallahi cokalin da sarki zai ci wallahi sai ma ɗauka ma da shi sai ce zo nan ka zauna kai alarama zo nan ka zauna dama to kaga sai ka tattara mai kawai ka bashi ya ci kawai ya koshi kaga zai kuma zai kuma albarka ma sosai ya ce Allah ba Allah Allah ya burna shekara mai zuwa ma Allah maimaita mana kamar <laughs> ka dan biga mai abin da shi bai koshi ba yayin shi ma ba su koshi ba an sa amiya ma naman ya daga Ni kawai fa gaje لقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير كنشي سنن كنشي يد ولا يد بس ما نسكن فقيري ومن أراد yau kamar sunan karshe nan. wa man arada an yudhiya falyumsik an sha'rihi in kana so kai layya ko kana ganin akwai alama za ka yi layya to kar yi aski daga ɗaya ga wata har zuwa ranar layya wa anfarihi kar ka yanke faratunka wa basharatihi bashara shine kamar dan naman da ya bushe a jikin faratunka ko kuma dan kaushi naman da ya dan bushe a ƙarƙashin kafarka to karka yi binci ne wanda ka samu da haƙorin shi zai sa yana cicewa to karka yi haka ko ka sa ne kwata ka ce za zaka yi a ba shi kawai har sai ranar sallah kuma duk wanda ya gamba ya ce zami ya haka a sai kai ka kawo hadisi har kazantar ma yi hadisi ne ko har kazantar ma wallahi hadisi wurin da manzo Allah ya ce mu yi kazanta rof sai mu yi rof wurin da ya ce mi clean sai mi clean an gano to kai yanka ga mutum ya yi bukarka ce wai kaza a a tambaye shi me yi dalili a ba gayu suna crazy daga ya sa wani wando crazy to shi me yasa yi wannan saboda ya ga su can sun yi irin shi domin ma kaga mun sa dan guntun wando saboda me muka sa manzan Allah ne ce mu sa shi ke an gane wannan yana da kyau ya kasance sunna sak abin da muke fara din nan mu fito da shi a hadisan manzo Allah kuma fito da hadisai dozin biyu sunna sak wannan sallallahu alaihi wasallama ya hana la ya'khudhu minha shay'an inda ru'yati hilal bil hijja daga an ga wata hatta yadhbahu dhiyatahu كما جاء fi sahihi مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلت العشر idan goma suka shigo na me zulhijja wa arada ahadukum an yudhiya dayan mu yana so ya layya fala yamassa min sha'rihi kar ka kuskura ka taɓa gashin kanka ai da ban gemu ba a taɓa shi amma sai yan tsiraru ne kawai daga ka samu a cikinmu ba sa taba gemu hmm? daga ciki a kullum ina misali alhaji abdulsalam hmm? za ka samu ba ta taba gemu a ranar na ya kwatance da malam doktor alhassan zai a nan masallaci wanda suke gurin sun ji ce to amma tsaron ku kuna taba ko ba ku tabawa ce ana tabawa ko ana tattabawa ana tabawa daban ana tattabawa kuma daban da ban gemu ban da shi amma abin da ke nufi gashin ka ko kuma na hammata ko dai wasu gurare daban-daban to karka kuskura ka taba wannan gashi wa basharihi shay'a ko kuma naman da ya a yatsan ne ko a jikinka? a wata riwaya man kana lahu dhabhun yadhbahuhu duk wanda yake da akuya ko rago ko tinkiya da zai yanka ko fiye da haka fa idza ahalla hilalu Hijja? sai watan Hijja ya kama fala ya akhudanna min sha'ri kar ka kuskura ka aski wala min afarihi shay'an hatta yuhiya hasika ilayya فدل هذا الحديث على أنه لا يجوز لمن أراد أن يضحي الأخذ من هذه الأشياء الثلاثة بها لتبقى الأرض الشعر والأظفار والبشر حتى يذبح أمنيته والمقصود بالبشرة اللحم اليابس الذي قد يكون في نهاية الأظافر كما أنا جيبي كده كي بنجني أو في أسفل القدم وذهب الإمام أحمد إلى وجوب الامتناع من هذه الأمور imamu ahmad imamu ahlus sunna ce dole ne ba dama kai aski ba dama kai yanke farcen ba dama fincinan nan ma ba dama kai kama huwa zahiru hadith ummi salama wa dhahaba al-jumhur ila al-karahati faqat ila al-karahiyati faqat amma sun jumhur sun ce a makaruhi ne abin kyamani amma ce to ga manzo Allah ce karka kuskura to karka kuskura me kenan haram wal qawl al-awwal arja wannan ce kai maganan farko gaskiya ta bi maganan imamu ahmad بدليل أنه صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك والأصل في النهي التحريم والإنسان الذي يريد أن يضحي هو, هو من يجب عليه الامتناع أما كيد ذاك إلي كي كديني كوي إتقور جداكو أمريا دليتاتك آه. كيد ذاك إلي كي كديني يا رقفا بندسو وأما إذا أشرك أهل بيته معه فلا يلزمهم الامتناع in ka yi tarayya da su to baya cewa ba lalle ba ce fala yalzamuhum al-imtina bara ce lalle su ma sai sun bari ba ya halatta su su ce wa kadhalika law wakkala ghayrahu fi at-tadhiyati anhu in ka wakkala wani misali kai zaka tafiya ka ce wani yanka mu fal wakilu la yalzamuhu adamu al-akhdh min hadhihi al-ashya shi wakili ne kawai shi abin da aka ce mai yanka amma dabban tawaye ta kace li'annahu wakili shi wakili ne ba wuce yayi aron wannan kalmar amma al-insanu alladhi kala fa huwa ya yajibu alayhi al kai da ka wakilta kai ne ba za ka yi ba amma shi da ka wakilta ba ba ruwan shi ci kawai yanka ne waliman arada an yudhiya an yamtashita ba? wani zai ce tu'a mutum mutum yayi kumfa ba laifi manzo Allah bai hana kumfa wa an yamassa tiba ko ka shafa tarare halal ne da wannan Aisha radiyallahu anha duk da cewa mu abin magana baya mana kaɗan tana mulkawa manzan Allah ne za ta mulkawa manzan Allah turare lokacin da zai harama in an zo zai warware ma sai ta sake mulko turare ta mulko ta mulko sai ta mulkawa manzan Allah kaji ko hadisin manzan Allah na karanta a ce wani me yasa ake ta karanta hadisan soyayya me yasa ba zan karanta ba na karanta din na karanta din in ban karanta ba baka gani a indian film me suke yi yan iska hausa film ma me suke yi nigerian film me suke yi sai ni na karanta hadisin manzo Allah ka tsangwame musamman mata na zazzage musu ranar laraba na zazzage musu iya zazzage wa gaske sai a faɗa hadisi sai kuma a koma ana wani ƙananan maganganun da ba su dace ba manzan Allah ba ka ce manzan Allah kuma aishe tana gaya wa mutanen duniya ne gaba daya to kaga mu ma mu ta faɗa kawai la na khafu lawmata la'i ki faɗa abin da zaki faɗa kai ma ka faɗa abin da zaki faɗa in dai bara ka yi na manzo Allah wato irin nawa za ka yi in bara ka yi soyayya ba irin ta manzo Allah to irin wata wa za ka yi sai na gaya ba mu ga wannan magana da sai lokacin ta yi soyayya ma irin ta manzo Allah sunna sak wallahi akwai littafin da kawai dauko shi kawai zan yi kwafi hadisi ya fi ashirin kawai sunna sak ka sa bakinka kawai a hannun matarka a hannu na ce ko ko kuma a wani guri daban wallahi littafi ne kutin. hadithai sun surutu tawdihul mahbu fi ma fil qiblati ba'da wudu Aisha wa take gaya mutanen duniya kakaf sai manzon Allah ya alwala tsatsa dan zai fita kuma sai ya sumbance ta yanzu ne manzon Allah yake nan to kuma mu yi na manzan Allah ba nawa za mu kokoya zai ce wai dan abu rukayya wai dan ya aure ne shi za ke tafa an yi ne an yi ne wai wai dan ya aure ne ko menene to yau ne ka fara bada wannan ne wannan littafin ne tun yaushe na siye shi to ba ni mutane sai su ta wani surutun da ba shi da to ya halatta ya halatta ka shafa turare kai ko a shafa maka ke wa innama yamna'u min hadhihi al-ashya'i thalathati faqat wannan dai abinda manzo Allah ya hana kawai su ne amma wai ba kai kun ba kai kun din kan kasu amma sai dai manzo Allah ya hana kun kullun kullun to manzo Allah ya hana kun kullun kullun an ga wannan sunna to mu bar karatun haka insha Allah yana ba sai mu tashi za Allah ya hana kun kullum kullum sai ya tuna mun mun dawo karatun ko kafin a dawo kaga sai in halatto da littafin sai mu karanta za Allah ya hana kun kullum kullum to sai mu ji hadisi to na karshen aikin haji ne wannan insha Allah Allah ya kai mu Allah mai himma da ya dawo mana da iyayenmu da malamanmu lafiya lafiya wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa al janna wannan insha Allah ranar asabar kenan oke gobe ma kenan karatunmu kenan a masallacin zunnurai falalan aikin hajji kuma karatun gudun yana daga cikin guraren da muka ba shi garbi sosai domin kamar kusan karatun shi ne zai koma karatunmu na suna tv an gane karatun masallacin karamin masallaci ne amma da yawa sun fi ko ya fi duk matsalatan da muke karatu kokari an ji wannan har nan sun fi kokari har nan domin kimarar su masha Allah kyamara ce mai kyau masha Allah kuma biya suke sosai ba irin wanda ake biyan malam adam ba duka ga masallaci ne karami kuma tun ta daɗewa ma in an zo sunna tv in yi zai dauka a nan ya kwana ranar azabar ba sai mu karasa da shi ya can zaka ga wasu programs na can ne ake sawa wane ne dan aljanna zaka ga sun sa program sun sa shi ko a youtube in ka duba sai yana da shi akwai programs da yawa to yanzu mu raba karatun kawai kashi biyu in an ɗan yi minti ashirin da biyar sai a dakata sai kuma a sake minti ashirin da biyar ma'ana mun yi karatun sati biyu kenan a zama ɗaya insha Allah gobe za mu ƙara shi magana aikin hajji littafin yana da kima sosai hanyoyin samun lada da fiye da hanya biyar na shiga aljanna malam yahuza Allah ya saka mai da alheri ya karanta littafin ko yana karanta a nan masallacin al'ansa sai dai ba a ba da himma jaba Allah mai himma barka da tattar mu fito da lafiya ya karba mana ayyukan mu gaba daya ran tallafi da ake bayarwa musamman na yada kabarbari na shekarun suna da sun yi kokari matuka zaka je a cikin unity akwai lokuta da suke sa kabarbari duk da cewa minti ɗaya ne kaga nake cewa da za mu yi hoɓɓasa kowa iya siyan wannan minti ɗaya tak ni in sai minti daya kai ma minti daya minti daya masallacin nan kawai a ga insha Allah za mu iya siyan minti kamar 60 minti 60 kaga awa ɗaya ke to a rana ɗaya muka baza minti 60 kaga insha Allah zai amfani kuma zai tasiri mun tabbata mun yi aiki da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga shekara za ta kare mu yi kokari irin wannan taimako ya kasance muna bayarwa kowa ya kokari ya bayar bi ta'ala sai ka samu mun kai gaci Gama rashin bayarwan wancan ma bai bayar wancan ma bai bayar ba kuma ba mu da yawa ya ka samu cewa abin ba zai kai gudun da ake bukata amma akwai yawa insha Allah duk abin da zaka bayar kai ko naira goma ne in dai muka taru da yawa da idin Allah ya ga maka kudin yayi ne yayi kauri sosai Allah mai girma da ka datar da mu musamman muna son kayan aiki kayan aiki na ɗaukan karatuttuka majalis din mai kasance mun gyara su daga nan zuwa 1437 ne insha Allah kayayyakin aiki yanzu naka samu yanzu akwai manara tv kuma mala alasan ya ba mu garanti kawai in dai an dauka da kyau za a sa ina gurin yake in dai an dauka da kyau kawai za a sa shi ke nan an gaba kuma gane shi dai a yi zalawa ne ne jigo ne da ya ce min to eh, yi su zan je manara in kaddamar da abubuwan sun yawa to kawai in yi magana an gama ko kana ganin ba za yi ba to an ɗauka da kyau insha Allah an kai ba an gama to kaga ya kamata kamar gurin na yanzu mu kawata shi musamman akwai wuta wuta wuta mai haske da za a haska sosai to kaga wanda yana da kima sosai sannan wannan labulan kuma a canja shi jama'a yayi local in an daura duniya za a nuna to kuna so a ce muku lokal mutane lokal lokal da yi ba a samu kotin mai kyau kotin mai kyau da in an haska ko ina a duniya ce ya yi ba kuma a magane shi ba kamar daga nan kaga zuwa can ko a sa abin da kake sa a ɗakinka ko a falanka a doguwar sanda a ɗinka shi sosai ina ma da aliyu ga mai sai da kotin na nan daidai salisu adamu mu je mu yanki kotin mai kyau wanda zai ba mu kallon mai kyau kamar kaga kallon nan wannan kafet zai yi kyau sosai irin wannan kala din yawa zo a baza shi yadda zai yi kyau sosai kamar mutane sun zama lokal lokal a bashi a samu kotin mai kyau yadda za a sa in an haska masha Allah ko ina ce masha Allah ya kyau إلى محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت